Masaurare awwal yau ne ke farin cikin saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dandalin siyasa. Shirin da muke gabatar muku a kowane ƙarshen mako daga nan sashen Hausa na Arafai. Shirin na yau zai leka ne dambarwar siyasar Amurka. inda ya rage kwanaki a kaɗa ƙuri'ar zaben shugaban ƙasa. A cikin shirin za mu ji yadda yanayin zaben Amurka yake da kuma yadda zaben na bana ya zo da sabbin abubuwa da ake ganin sun sabawa demokuraɗiyyar ƙasar. A watan Nuwamba ne dai duk bayan shekaru hudu al'ummar Amurka ke kaɗa ƙuri'ar zaben shugaban ƙasa. sai dai kuma zaben da za a gudanar a takwas ga wata ya ja hankalin duniya da ake ganin zai kasance mafi zafi mai cike da kalubale a tarihin siyasar kasar za a fafata zaben ne tsakanin hillary clinton ta jam'iyyar democrat da donald trump na jam'iyyar republican amurka dai na gudanar da tsarin demokuraɗiyya ne na zaben shugaban ƙasa mai cikakken iko kuma wannan ne karon farko a tarihin siyasar amurka da za a iya samun mace a matsayin shugabar ƙasa. Da farko Abubakar Isa ɗan ya tattauna da Umar Sa'id Tudun Wada wanda ɗan jarida ne da ya shafi shekaru a Amurka. Da farko dai bana tsammanin a duniya akwai wata ƙasa da zaɓanta ya zama al'amarin kowace ƙasa a duniya kowa yake da sha'awa kama Amerika. Duk lokacin za a zaɓe kowace ƙasa tana da sha'awa al'ummar ƙasashen duniya sai su ɗauka kamar a ƙasarsa ake waɗansu ba sa damuwa da abin da ake ƙasarsa kamar abin da yake a amerika to me ya haka watakil saboda rawar da amerika take takawa a siyasar duniya hmm. saboda haka duk wanda ya zama shine shugaban ƙasa a amerika za ka saboda wannan rawa hmm. mutane suna ganin wanda ya ci zaben shugaban ƙasa a amerika yana da wata dama ta taka wata rawa na abubuwan da suke faruwa su ma a ƙasarsu hatta shugabannin ƙasashe kamar bana in ka duba ƙasar rasha ta fito ta nuna sha'awarta sosai akan yadda zaɓar zai tafi akan wanda za a zaɓa da sauransu wanda wannan ya ɗan kawo musu ma cikas a cikin harkar ta cikin gida su kansu amerika to wannan shine na farko to me bambanta shi kenan abin da ya bambanta zaben amerika da kasashe kamar misali mu dauka mm. amerika da nigeria mm. ai duk zaɓe muke na shugaba mai cikakken iko ake cewa to presidential mm. amma su zaben su ya bambanta na hatta wajen yadda ake tabbatar da ya mutum ƙuri'arsa take mm-hmm. misali munan kaga ai zaben shugaban kasa in aka yi zaɓe yanzu kawai shi kenan da an kidaya ƙuri'u wani ya samu miliyan kaza wani ya samu miliyan kaza shi ke sa cewa ne ya ci mm-hmm. to su can suna da wani tsarin electoral college ba lalle ne idan yawan jama'a ƙasa da suka zaɓe ka ka haura abokin hamayya ya zama kai kai shugaban ƙasa ba za a iya tafiya electoral college shi kuma electoral college wato waɗansu kujeru ne da aka babbaiwa jihohi wata tana da uku wata tana da bakwai wata tana da ashirin duk jihar da aka yi zaɓe 'yan jam'iyyar da suka fi samun ƙuri'u da yawa misali electoral college members wata suna su zaɓe mm. kamar misali in ka duba shekara ta dubu biyu zaben da aka yi da shugaba bush da algo ai algo ya fi shugaba bush yawan ƙuri'u na jama'a saboda shugaba bush yana da wajen ƙuri'a miliyan hamsin da dubu ɗari hudu da yan kai algo yana da ƙuri'a miliyan hamsin da dubu ɗari tara da yan kai kagan da a najeriya ne shi kenan algo ya ci zaɓe to amma da aka tafi electoral college su waɗanda aka zaɓa su kuma wato electoral ne wato waɗansu mutane da za su zaɓi ko su tabbatar da zaɓe mm. su kuma da suka ƙuri'unsu sai ya zama da suka kaɗa wa bush sun fi suka kaɗa algoyawa saboda aka sai bush ci zaɓe wato kamar daidai take da kotun tsarin mulki a wasu ƙasashe kenan koko ba za a ce kudu wato wata majalisa ce kawai ta zaben shugaban ƙasa mm. su waɗancan mutane da suka zaɓe na gama gari mm. ba shugaban kasa suka zaba ba mutane suka zaba na wannan majalisar zaben shugaban kasa su kuma daga lokacin da suka zaɓi shugaban kasa sun gama aikin su sun yi tsari jiha kaza in ka lura za ga akwai jihohin da su kansu masu takarar shugaban kasa sun fi mai da su. kamar florida sun fi mai da su wajen su ci wannan jihar saboda saboda duk jihar da ka ci wakilan da za su fito a wannan majalisar zaben shugaban kasa naka ne saboda haka idan aka hada aka da misali yanka ce florida tana da kujera ashirin washington tana da kujera uku so in ka hada jihohin da suke da kujeru kaɗan kaɗan mm. ko da a ce kana da yawan ƙuri'u waɗancan da za su je su yi majalisar zaben shugaban ƙasa mm. idan wani dan takarar ichi florida ya ci waye waɗannan da suke da ƙuri'u da yawa sai ka ga an zo kuma a nan ka ci a gurin jama'a amma kuma a wajen eh, majalisar zaben shugaban kasa ka faɗi to na kan ga zaben yakan ɗau lokaci ma kafin a faɗi sakamako me yake kawo haka ne ba ɗaukar lokaci yake ba sosai ka san su can babu wai hukumar zaɓe da za ta ce ga wanda ya ci zaɓe kowace jiha mm. ita take da hukumar zaɓenta ita za ta mm. gudanar da zaɓenta mm. yawanci 'yan jarida su ne suke bayyana sakamakon zaɓe kamar misali zaben da aka yada labarai kamar zaben da aka yi na obama nan na karshe hmm. ai kaga an yi zaɓe kawai cnn ta ga tunda akwai yan ko wakilanta a koyana ana yin zaɓe ana faɗa sakamako eh. suna tara hmm. kawai suka ce daga sakamakon zaben da muka tattara zuwa yanzu obama yana da ƙuri'a kaza wani yana da ƙuri'a muna ganin obama shine ya ci zaɓe shikenan su kuma siyasarsu ba irin tamu ba ce daga lokacin da 'yan jarida suka ce sun tattara sakamakon zaɓe mm. kuma sun ga wane shi ne ya ci shi kenan shi wanda ya faɗin sai ya ce ina taya wani wani murna wanda ya ci zaɓe babu mm. maganar rigima ko na abu amma kaga wancan na algo da na gaya maka saboda wannan matsala ya taso mm. shi ƙur'an da ya samu daban sannan ga majalisar zaben shugaban kasa su kuma wanda suka zaɓa daban sai da aka je aka ɗauko ƙur'an ma aka sake ƙidaya su aka ce ƙidayawa da ƙarshe dole ya haƙura to su ta fi samun sauƙi ta hanyar kowa ya yi imani cewa ba za a yi masa maguɗi ba kowa ya imani saboda haka da an ce wani ne ya ci ba wata rigima to sai dai duk da wannan tarihin na ci gaban demokradiyya a amurka Wani abin mamaki shine yadda Donald Trump ɗan takarar Republican ya fito a yakin neman zaben shi yana kukan magudi. You see what's happening? The process is rigged. This whole Abin da ke faruwa shine akwai magudi a tsarin. Baki ɗayan zaben an yi magudi. Waɗannan ƙaryace-ƙaryacen da kafofin yada labarai ke yadawa ba tare da shaida ba ko madogara suna gurɓata tunanin masu jefa ƙuri'a. babu shaida babu madogara kuma babu wata hujja to haka ma dai a ƙarshen wata muhawara ta uku da trump ya fafata da clinton dan takarar na republican ya ƙi cewa ko zai amince da sakamakon zaɓen idan har ba shi ya nasara ba bayan an tambaye shi ko zai amince idan hillary ta ci zaɓen ko da yake ya fito daga baya yana cewa zai amince da sakamakon amma idan shi ya ci zaɓen. Abokiyar hamayyar shi Hillary Clinton ta danganta kalaman na Trump a matsayin karan tsaye ga ci gaban siyasar Amurka. In America, we don't say we're going to keep you in suspense about whether we will respect the outcome of an election. A Amurka ba mu cewa za mu jefa ka cikin yanayi na shakku akan ko za mu amince da sakamakon zaɓe. Muna yin zaɓe na gaskiya tare da sauya gwamnati cikin kwanciyar hankali. Domin wannan ne dalilin da ya sa Amurka ta kasance abin koyi a mulkin demokradiyya a duniya. Domin mun yi imani da cewa ko koya kamanninka suke da inda aka haife ka, kana da 'yanci kamar sauran Amurkawa. is attacking everything that has set. Amma Donald Trump yana sukar dukkanin nasarorin da aka gina a shekaru 240 kuma bayan ya shafe lokaci yana sukar Amurkawa daban-daban, baƙi da baƙaƙen fata, Amurkawa da Latinos, da mata da musulmi, da masu rauni, yanzu a ƙarshe ya koma sukar tsarin demokradiyyarmu. To na tattauna da Vitalis Lashima ba Amurke amma ɗan asalin Najeriya wanda ya taɓa tsayawa takarar zaɓe. A san zaben Amerika akwai competition sosai amma yanzu na haka ba wani competition. Hillary Clinton ya tana da policy ta sa gaba cewa za ta yi in an zaɓe ta. Shi Donald Trump kuma shi kawai yana so zagi mutane ne. to shi ya ga cewa ana son canji amma shi baya da wani canji da ke so ya kawo To amma kamar yadda ka ce baya da canji da zai kawo yana cewa ita Hillary ta shafe shekaru talatin a gwamnati amma ba ta yi komi ba sai yanzu. To, kasan irin wani magana na magana da mutum bai gwamnati ke aiki ba ne. Ya ce eh, shekarar eh, talatin ita Hillary ita farko ita Pennsylvania ne na kansa. To, ta kawo irin canji ma federal government. secondly ta zama fulfari na america ba abin da ba ta yi ba ita ne ta kama maganar cewa ah, woman's right is human's right and human right is woman's right maganar cewa inda take ta aiki a wurin amma shi yana cewa ita ba ta da nema presidency ba su tana a wurin ya ta take a wannan ba gaskiya ba ne hmm. domin ta da senator na new york ne senator kuma ya kamata sai sun agree su yi abu kaza in ba a agree ba to babu da za ta iya ta yi to shi wannan abu bai gara inda ake magana a ah, democracy ba To misali ya kake kallon irin yadda a karon farko za a samu mace a matsayin shugaban kasa? Haba, an wani abu mai kyau ne yayi. Inda nake gani wasu kasashen da suna da mata cewa shugaban kasa suna ake sosai. Hmm. So ne gaskiya in Allah ya da za mu samu the first uh, mace a America da ta zama shugaban kasa. Amma wasu kamar da ke nazari kan siyasar Amurka kamar suna kallon Amurka ba su shirya zaben mace ta zama shugaban su ba. Abin ba haka bane ba magana cewa ba su shirya ba ne. Damuwa shi ne wani mace ne. Damuwa eh, shi ne da Clinton ita ita uh, yan Republicans ba su wasanta saboda ta yi turin kai sosai. Dori ne aka yi bai. yanzu ma ana bai zamanin sayan bai rayuwa akwai doyi ja'ira cikin sanyi balahira aka iyaye a zamanin sayan bai mulki na mallaka sauyi demokaradiyya yayi rayuwar afirka lokacin sayan gwai lokacin zuwan turawan mallaka kasar hausa rayuwar afirkawa a lokacin sayan bayi lokacin zuwan turawan mallaka kasar hausa rayuwar afirkawa lokacin sayan Siyasar bana a Amurka ta zo dai da abubuwa da dama da suka sha bamban da zabukan da aka gudanar a baya, musamman ma yadda yakin neman zaben 'yan takarar biyu ya ja hankalin duniya. Michelle Obama uwar gidan shugaba Barack Obama a lokacin da take taimakawa Hillary yakin neman zaɓe a North Carolina ta soki Donald Trump inda ta ce ya gurɓata siyasar Amurka. This election is also unprecedented because I don't think Wannan zaɓe ne da ba a taɓa gani ba, saboda ba na tunanin mun taɓa samun 'yan takara guda biyu, masu manufofi da ban mamaki a game da mu, da kuma yadda ƙasarmu za ta ci gaba. Ɗan takara guda na da manufofin da ke jefa mu cikin fargaba, da tsoro, da rashin tabbas. Manufofin da ke nuna ƙasarmu na da rauni da rabuwar kai inda al'ummar mu ke cikin rudani 'yan ƙasa sun koma abin fargaba. Sannan akwai manufofin Hillary a ƙasar nan, tsayayyun manufofi masu ƙarfi ga 'yan ƙasa da kowa zai amfana. Where we each have something very special to contribute, and where we are always stronger together. Na tattauna da wakilin mu na Amurka Yakubu Lukman dangane da yakin neman zaben Hillary Clinton da kuma Donald Trump musamman a yanzu yayin da ya rage kwanaki a jefa ƙuri'a. Eh to sai dai a ce aski ya zo gaban goshi don saura bai ma kai sati biyu ba za a yi zaben. To a ɗaya ɓangaren za a ce ana mamaki yanda Donald Trump na jam'iyyar Republican bai yi baya kware ba amma wato a ƙididdigar neman ra'ayin jama'a amma da an ce duk wannan kurakuran da ya yi ta yi zai sa ya yi baya kware amma bai baya kamar yadda aka zata ba ga hillary kuma tana fama da wannan zancen email nata har yau to sai dai a ce ita ce kan gaba amma mutane ba su san me zai faru ba. Wato kana nufin zaben da wato kamar mace mai ciki ce? Eh to, to mafi yawan mutane suna cewa ita Hillary za ta ci, amma eh, wato ƙididdiga ya nuna a wasu wurare eh, tana kan gaba da maki guda uku ko biyu ko ɗaya abin da ke cewa kusa ana kunnen doki. Amma mafiya mutane suna jin in dai zaben ya zo mutane za su fito da kwansu da kwarkwatan su su jefa ƙuri'a to in haka ya faru ita za ta ci E kafin wato a kai wannan lokaci wasu na ganin kamar Donald Trump da ya samu wato tsaya aka tsayar da shi a jam'iyyar shi ta Republican kamar ita Hillary ta samu saukin da za ta ci zaben sai kuma yanzu kana magana cewa abun ba haka yake ba. e no ina cewa mutane da yawa sun gaji da siyasa a nan ƙasa su ne suka fito domin Donald Trump saboda wato suna ganin harkokin siyasa Amurka ya lalace kware to ah, shi Donald Trump yana cewa zai kawo da garin Washington inda siyasa ke faruwa ya sake duk abin tsarin siyasa Amurka to wasu suna son haka wato <laughs> sai dai a ce uh, a kone gida da a fara a daga ƙasa wato kana nufin magoya bayan shi Donald Trump wasu sabbin masu kada kuri'a ne a nan Amurka eh wasu da ba su saba zuwa jefa ƙuri'a ba eh, yanzu za a ce sun fito eh, suna son Donald Trump amma bisa ra'ayin kusan dukkan wato gidajen talabijin da rediyo Hillary ce za ta ci amma ah, shi donald yana fitowa yana cewa a'a ku duba da za a yi kamar brexit ta tuna abin da ya faru a ingila ko ya yi tsammanin za su tsaya cikin abin nan tarayyar turai amma suka janye to haka yake cewa zai faru a nan irin da ya kalamai da ke fitowa daga bakin donald trump da manufofin shi ya sa wasu daga cikin 'yan republican suka ce ba za su zaɓe shi ba duk da cewa wasu amurkawa na ganin zaɓin dole za su yi wa hillary clinton ba don suna son ta ba musamman kan zargin bayanan sirrin ta na imel da aka bankaɗo yakubu lukman ya ce amurka ma sun kagu a yi zaɓin masu huta mutane a nan sun gaji da tsawon lokacin kyamfe sun gaji shekara biyu yanzu ake jin mutane ana ta zagin juna ana ta cewa wannan bai iya wannan ba mutane suna so a takaita wannan lokaci sannan irin abin da aka gani a cikin wannan takara na yanzu irin batunci da zagi da menene da aka ji kusan kowa yana so wannan ya kai karshe to siyasa amurka tanza ta yana da wuya shi ne abin da kowa yake ji abin da kowa yake son ke fatan ya kai ƙarshe amma da wuya a canza Masu ware a nan zan dakata a cikin shirin, amma za mu ɗora a wani makon, inda za mu ji manufofin 'yan takarar shugabancin na Amurka da suke karo da juna. Shin ko abubuwa na iya sauyawa a tafiyar da ake yi a yanzu? Da shi ba Amurke wani lokacin kansa yake fara duba wani abu zai iya faruwa kis kafin a yi zaɓe. gaba ɗaya su a eh gaskiya ne hillary nan ba za ta iya kare muradinmu ba gaba ɗaya a juya mata baya su gama gare zaɓi trump to sai ku biyo mu a wani ƙarshen makon yanzu a madadin sashen hausa na arafai da kuma abubakar isa ɗandako da zainab ibrahim da dura ado suleiman da suka taimaka wa shirin ne awwal yau ke muna fatan alheri